maudu'in na sallar mata ta bana shine daidaito tsakanin jinsi ko menene dalilin zabar maudu'in nan madam ibrahim ummul muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan jihar da magaran saboda daidaiton nan da ake waɗi yau da gobe kullum ana zancen shi ka aga kama so ne muke mu ɗauki mace daidai da namiji a ba ɗaya ba ne amma bisa fannin aiki ne ake son shi ne daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba shi wannan maganan daidaito ba yau ake yin shi ba amma har yanzu matan ba su gani a ƙasa ba kamar waɗanne hanyoyi ne za ku bi na ganin kun magance wannan matsaloli da kuke waɗi to wannan matsalolin da ake mata ba su gani ba a ƙasa kusan abu ne wanda in an rigai an sa shi gaba tun daga iyaye da kakanni akwai na farko wanda ake ce ma jahilci menene jahilci ko bisilimci mu da muke yi yanzu ya ce mace ta nemi sana'a ta nemi abin da zata hudda kanta kenan wannan tun daga farkon harin shine ake bi sai a ce addinin musulunci ya hana mace ta yi kaza yanzu bisa wannan malaman ma muna bin kansu su ma muna tambaye su akwai hadisai da dama suna hido muna suna kwatanta mace tana da yancin ta nemi ilimi kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai ya mace wanda namiji ya nema yi ilimin ɗiya mace na shi za su mai da hankali wajen waye kai ganin cewa ya fara tasiri wannan sallar zamu musamman bisa ga sensibilization kin ne zamu ana yau da gobe waye kai shine zan yi ta yau da gobe Me amma duk da wannan daidaito ana ganin alamu yanzu akwai sauyi bisa gada amma yanzu wannan sallar ta shahi matan karkara da yara na karkara kenan waye kai yanzu muka yi sallar wannan muka kare muna da niyyar mu yi tsari wanda za mu iske cikin kowace gunduma muna da wakilai kenan wannan wakilan namu na karkara na gunduma da mu da su zan mu yi tsari wanda zan mu yi ta dai har Allah ubangiji ya sa mu ci mu gurin da muke nema to kun yi magana waye kai waye kai kullun waye kai game da kuma ga maganar sana'a na dogaro da kai to amma matan na karkara kuna sama musu kamar wani jari haka ko kuma wani abin da zai ishe su su dogara da kan nasu su yi sana'an na dogaro da kai to wannan jari fisbillah bakin gwargwado wata ra'ayin allah ya sa ana yi mm, alhamdulillahi akwai ƙauyuka da dama waɗanda duka daga can babban abin ga ministar kinmu na mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙi yaran gana duk su yi bakin gwargwado an ɗaya rarraba ta hunonin wannan na niƙa. sai dai duk da a koyaushe sallar tana mai da hankali ne kan matsalolin mata su kuma sun ce ba su san ana yi ba kamar yadda waɗannan mata suka yi bayani sunana zulaha ba mu san ana yin ta ba saboda an ce za su huto su ce taimakon mata ake za a ba mata jari za a ba mata muri har yau Allah bai sa ba muka gani zuwai to malama zuwai gashi yau sallar mata ce to ko kin san da ita ka mu wani sallan mata bamu san ta gida ko ka san ta yan bariki wani garin mu gashi wuya ta ita shehu bana damuna ba ta yi ba daɗi ba mu abincin ya ba mu na gobe yanzu ka fama muke mu samu ko mu tattara mu koma gari ko wani dan boye boye ma san tahiya ina ne zaki kai wani dan nema nema ne zani wani dan nema nema abin da ban aje ba dan Allah sa na samu ka yan yara mu samu ko mu. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar